danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin littafin tsatsuba littafi na shida wanda marubuci abdulaziz sani madakin gini ya rubuta ni kuma Shiraihu Usman inkiya 99% ke karanto maku daga nan tashar Hausa Nobel TV. ki mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa idan za a rika sanar da ku idan muka dora ci gaban wannan littafi. Lokacin da sarki hulbasu ya zo nan a zancensa sai haidir ya jingina ya jinjina kai gami da yin murmushi sannan ya tattara hankalinsa gaba ɗaya kan sarki hulbasu ya ce ina sauraron ka ya kai abokina ko da jin wannan batu sai shi ma sarki Hulbasu ya mai masa da martanin murmushin da ya masa sannan ya fara bashi labarin kamar haka kimanin shekaru goma sha ɗaya suka shuɗe sa'ad da sarki shirtas ke nahiyar nan yana cin su da yaƙi sai ya zama dodon maza kuma ke gudu sa gudu domin kuwa duk ƙasar da ya fafa sai ya sami nasara a kanta a wannan lokaci mahaifina na kan karagar mulki ne kuwa ni ne sarkin yaƙinsa kuma ni ne kaɗai ɗansa a duniya kuma ni ma ɗana guda ɗaya ne tal a duniya wato yarima hussein lokacin da labarin ya ziki mahaifina cewa sarki shirdas ya ci ƙasashe guda 21 da yaƙi sai hankalin ya da ba ainihin ya rasa abin da ke masa daɗi da farko ya yi shiri ya ɗauki da farko ya yi shiri ya ɗauki matakin yin yaƙi da sarki shirdas don har ya ba da umarni na tara gaba ɗayan mayakan mu da abinci da kayan yaƙi da nufin mu mu rika mu rika muka tara gaba ɗaya mayaƙanmu muka tanadi kayan abinci da kayan yaƙi ta nufin mu riga kowa tashi wato mu je mu tafi sarki Shaddas da yaƙi tun gabanin ya zo ya yaƙe mu amma sai wani tunani ya zo mana ya dakatar da fita yaƙin ya shirya ya tafi zuwa gidan wani mashahurin boka wanda ake kira da zamarano ibn kalbiya boka Zamarani na zaune a cikin wani daji ne da ke gaban iyakar wannan birni namu, kuma masana tarihi da bincike sun tabbatar da cewa boka Zamarani ya fi shekara ɗari zaune a cikin wannan daji shi kaɗai. Babu wanda ya san dalilin da ya sa yake a cikin dajin ko kuma dalilin zamansa dai an tabbatar da cewa da shi da bukkar da yake zaune a cikin ta kwai rana guda aka gansu sun wanzu ba a san mafarinsu ba mahaifi na da mafi dajin dangul shi kadai kai tsaye ba tare da gaba komai ba alhalin tsawon bayyana bukka zamrana a tajin babu wani mahaluki da ya sake shiga da ya sake shigar walon mutum ko aljan ba don komai ba kuwa face sai don mugayen bukaken aljarin da ke cikinsa komai ga wutar ayari na fatake ba sa iya rada dajin duk tsautsayin da ya sa suka shiga sai dai kawai duk tsatsayin da yasa suka shiga kuwa shi kenan sun bata har abada ba za a sake jin su ba a tsawon shekaru ɗari da bayyana boka zamrana a cikin dajin fatake ko 'yan fashi ba su sake shigarsa ba don haka nima aka yi wa dajin lakani da birnin fatalwa duk da sanin tsananin haɗarin da ke cikin wannan daji haka mahaifina ya kunna kai cikinsa kai da ganin yanayin fuskan mahaifina a lokacin da yake tafiya bisa dokinsa cikin wannan daji ka san cewa babu batun tsoro mutuwa ko mutuwa a ransa inda ma mutuwar za ta zo masa to zai marhaban da ita ai tun da ya shigo dajin cikin dajin ya rinka yin alba da waɗansu irin mugayen makaƙin aljanu masu tsananin muni da ban tsoro duk sa'ad da waɗannan mugayen aljanu suka ta sama mahaifiya da rufin su dasa masa wawa sai su ga ko gizo bai yi ba alhalin duk bil'adaban da ya alba da su take yake zaucewa ko sumewa haka dai aljanu haka dai aljanun suka yi ta kokarin firgita mahaifina da razana shi amma ko kaɗan ya ƙi razana wani lokacin ma sai ya yi kamar bai ransu ba ko bai ji su ba sai da ya shafe kwana ta tara ina tafiya kuma baya yaɗa zango a ko ina ko bacci zai yi akan dokin sa yake yi kuma a tsawon kwana ta nan bai yi ba wale ko bayan gida ba kuma baya tsayawa tafiya face idan dokin nasa ya gaji ya tsaya don kansa yana hutawa a ranar kwana ta ne ya iso kofar bukar boka zama ranar wacce ke tsakiyar dogar dajin danyul a can birnin askandariya kuwa hankali na da na ɗan majalisar sarki ya zuma ainihin domin mun nemi sarki sama da ƙasa a cikin birnin nan mun rasa babu wanda ya san cewa ya tafi zuwa dajin danyul ashe cikin tsakiyar dare ya sulale ya fice daga cikin birnin ta hanyar batar da kamanninsa mahaifina na isa can kofar boka zamarano sai jalin zamin dokin sai tsaya cak kafin ya sauko da kan dokin nasa ne ya ji an kalkale dariya kuma sai ya ji sautin jariya yana fitowa ne da kowane bangare wato gabas da yamma kudu da arewa sarki ya leƙa cikin wannan bukka sai ya ga wayan babu kowa a ciki kawai sai ya ji an dafa kafaɗarsa ta baya a firgice juya da sauri ya alba da abin da ya dafa kafaɗarsa boka zamrani ne boka zamrani ya kasance dogon mutum kuma siriri mai kwala-kwalen idanuwa kunnuwansa wasu iri ne kamar ba na mutum ba domin a ɗaya suke tamkar na zamo yana tarin gashin gida ido mai kauri da tsawo kuma yana dogon hanci tamkar alkalami gaba ɗaya gashin kansa gemun sajansa fari ne saboda tsufa ga masana ilimin karanta shekarun dan adam ta hanyar lura da yanayinsa za su iya ba shi shekaru 200 da 'ya'ya na haihuwarsa domin gaba ɗaya fatar jikinsa ma ta yankwale ta bushe kai ka ce ma ba mutum ba ne siffofinsa gaba ɗaya sun juye sun zama abin tsoro ko da sarki ya yi alba da boka da maranu sai ya da baya a tsorace a karan farko tun da ya shigo cikin dajin danyul ko daga nan haka sai boka da maranu ya sake bushewa dariya a kawai na bai ce haba ya kai sarki mai birnin askandariya a kan wanda lele za ka ji tsoro na alhalin ka wuce abubuwan tsoro sama da guda dubu a baya waɗanda suka fi firgitarwa ka sani cewa kai ne kaɗai mahalukin da ya ratso wannan daji iso har nan a raye tsawon shekaru ɗari su gabata kuma kai ma ɗin ba wai jarantaka ko sihirin ka bane sau kwace ka face cire tsoron da kai a cikin ranka rashin tsoro a cikin zuciyar mutum shine sirrin shigo a cikin wannan daji na danyul har mutum ya cimma burin da yake da shi a cikin dajin ba tare da ya hallaka ba shin za ka iya gaya min dalilin da ya sa ka siyar da ranka ka shigo wannan daji alhalin ga mutanen ka can sun yi shirin yin yaƙi da sarki shaidas lokacin da boka zamana ya zo nan azancensa sai sarki ya ajiye zuciya ya kasa cewa komai domin a sannan ne ya ji bawali ya matse shi kuma wata irin azababbiyar yunwa da kishirwa sun kama shi gaba saboda dama tun a kwana takwas da taho su dajin guzurinsa ya kare da yunwa da kishirwa ya kwana kwaɗon sai sarki ya ji buka da ya sake bushewa dariya sannan ya nuni da cikin bukkar sai ce sarki sauka da kan dokin ka shiga cikin bukkar bukata ka kawar da ka duk abin da kake so za ka samu a ciki ko da jin wannan batu sai sarki ya sauko da kan dokinsa ya ruga da gudu ya zuwa cikin wannan bukka yana shiga sai kansa ya juya ya firgita ainihin domin ba a ɗakin bukka ya tsinci kansa ba cikin wata makeki ya fara ya tsinci kansa wacce ta wata ainihin fiye da tasa ta ci kofar wani makewayi ta bayyana tare da buɗe kanta ba tare da wata fargabar komai ba sarki ya ruga zuwa cikin ta ya kawar da bukatarsa yana fitowa daga cikin kewayen kuma sai ga abinci da abin sha iri-iri akan kan wani dogon tebur na alfarma sarki ya karasa kan wannan teburi jikinsa na zuma zuciyarsa cikin tunani da mamaki domin sa'ad da ya shigo fada da babu wannan teburi da ke babu wannan teburi bare abincin da ke kansa ba tare da fargabar komai mahaifina ya zauna ya ci da sha sai da ya gyatsa mai nuni da alamar ya ƙoshi faruwar hakan ke da wuya sai boka zama zamana ya bayyana tsulun a gabansa ya ce yawwa tun da yanzu ka sami natsuwa sai ka bani amsar ta. mahaifina ya gyara murya ya ce ya kai wannan boka mai daraja kai sani cewa ba komai ne yasa na sai da raina na shigo cikin wannan daji ba alhalin na san cewa duk wanda ya shige shi sai ya mutu face sai domin gudun kada na yi garaje na zuwa yakar sarki shaidar saboda masu iya magana sun ce mai laya ya kiyaye mai zamani a iya sani na ban taba ganin sarkin da ya kasashe ƙasashe ashirin da ɗaya ba a wannan nahiya mu har ya sami nasara a kansu face sarki shardas duk da na san cewa a nahiyar nan tamu kan babu wata ƙasa mai yawan dakarun yaƙi na amma duk da hakan sai da zuciyata ta buga kuma ya a cikin raina bisa al'amarin sarki shardas na ji daga bakin bokaye da yawa cewa kai ne kaɗai za ka iya gaya mini wani abu akan sarki shardas Bisa wannan dalili ne ya sa na zo gare ka domin ka sanar da ni shin idan na yi yaƙi da sarki su zan samu nasara a kansa. Baya ga wannan ina so ne maka wata tambaya guda ɗaya. Tambayar ko ita ce shin wai shin menene ya zo da kai a cikin wannan daji har tsawon shekaru ɗari? Lokacin da boka ne ya ji waɗannan tambayoyi sai ya shiru yana mai sunkui da kansa ƙasa kamar ba zai ce komai ba. Daga can kuma sai ɗago kansa ya dubi mahaifina cikin nutsuwa ya ce ya kai wannan sarki. kai sani cewa babu wani jarumi ko matsafi daga jinsin mutum ko aljan wanda zai iya kashe sarki shirdas a yanzu domin kuwa yana kan sharafinsa ne kuma zamaninsa ne babban magana kenan ina tabbatar maka cewa idan har ka ce za ka yaƙe shi sai gaba ɗayan ka sun ƙare kuma sai ya shigo har cikin birnin ka ya yi maka kisan gilla idan kana son ka tsira daga sharrinsa sai dai ka shirya masa kyauta ta dukiya da bayi mai yawa ka aika masa kuma ka tambaye shi duk abin da yake bukata daga gare ka domin kai da jama'arka ka zauna lafiya. Dangane tambayar da ka yi mini kuwa ta ƙarshe amsar ka ita ce yau shekara ta dubu biyu ina jiran zuwa ranar da ranar da wata hula za ta bayyana wacce ake kira da suna hular lamsara. na a cikin wannan daji ba na komai bane face na binciken gano inda hular lamsara take da kuma yadda zan iya mallakar ta amma har yanzu na kasa gano hakan. sa'ad da boka zama rana ya zo nan a zancensa sai mamaki ya ƙara kara mahaifina ce ya kai wannan boka mai daraja da abin al'adabi an ce ka ɗari a cikin wannan daji kuma ga shi a yanzu da bakin ka gaya min cewa yanzu shekarar dubu biyu kana jiran bayyana wannan hula ta hausara to wai shin anya ko kai mutum ne don ko a zamanin baya sosai na kakanninmu mutane ba sa yin shekaru dubu biyu a doron ƙasa sannan kuma ita wannan hula ta ramsala yaushe ne za ta bayyana ko me kake so kai ne ta hadda ka shafe shekaru ɗari a cikin wannan daji saboda ita Kwadajin wannan tambayoyi sai Boka zamarani ya bushe dariya mai karfi har da ta kama ansa ko ta cika fadar gaba ɗaya. Mahaifina ji kamar kunnuwansa za su dode ba shiri ya sa hannayensa ya toshe kunnuwan nasa har sai da ya daina jin dariyar sannan ya ɗago kalle shi. Boka zamarani ya miƙe ɗaya tafiyar taku biyar sannan ya je ya fuskanci sarki ya ce ni mutum ne kamar kai ba aljan ba. amma na fito daga cikin mutanen da suka fi kowanne kabila daɗewa a duniya domin a yanzu haka da kake gani na shekarun hashewata sun kai 2440 ni ne kaɗai mutumin da ya rage a duniya daga cikin jinsinmu kuma ni ne kaɗai na san sirrin kayan yakin mazan jiya guda hudu makaman yakin da babu kamar sa a duk faɗin wannan duniyar gaba ɗaya idan na mallaki hular lamsala sai na mallaki duniyar nan gaba ɗayanta kuma a sannan ne kaɗai zan iya yin aure har na haifi irina wanda a gaba zai yi shekara dubu takwas yana mulkin duniya jika na kuma zai karɓi karagar a hannunsa ya ninka shekarunsa haka dai zuri'ata za ta ci gaba da mulkin duniya har abada ba zan taɓa cika wannan buri na ba face na mallake hular lamsara ya kai wannan sarki kai sani cewa babu wanda zai iya hallaka sarki shardas face wanda ya fara mallakar wannan hular ta lamsara da wannan furuci nake maka bankwana kuma ina mai shawartar ka daga gauta barin dajin nan ka koma zuwa ga kasar ka domin idan ka kara dakika arba'in a nan za ka iya rasa rayuwarka duk amsar da baka ji daga tambayoyinka ba zan iya sanar da kai ba ne gama faɗin hakan ke da wuya sai boka zabara ne ɓace ɓat tamkar bai taɓa wanzuwa ba a wajen ko daga nan haka sai mahaifina miƙe zambur ya fice da gudu daga cikin fadar sai gashi ya bayyana a gaban wannan burka. a ɗimauce ƙarasa ɗan dokin sa yake ya daka ɗalle ya haye kansa sannan ya sakar masa linzami ya kama gudu ba sassauci sai da mahaifina ya sake shafe kwana tara yana tafiya sannan ya dawo gida yana isowa ya bayar da umarnin a janye batun yaƙi nan take aka sallami kowa mayakan suka koma zuwa ga gidajensu tare da kwance da marar yakin da suka ɗaura suna cike da ɗimbin mamakin dalilin da yasa aka fasa zuwa yakin kashe gari ko da sassafe sarki ya tashi ayari na na dakaru dubu uku dauke da bayi dubu ashirin da kuma dukiya mai ɗimbin yawa ta dinare lulu da murjani cikin akwati dubu suka tafi zuwa ga birnin sarki shaidas da kuma wasiƙa lokacin da wannan ayoyi suka riski sarki Shardas ya ga dukiyar da mahaifina ya aiko masa kuma ya karanta wasiƙarsa wacce ke nuna a gami da neman zaman lafiya sai ya bushe da yare mugunta da ya ce tabbas na cika zaki uban dawa a wannan nahiya kuma dole ne sarakuna su durƙusa a gabana su nemi tsira a jaddadin waya su gare ni nan take sarki ya sa aka rubuto amsa wasiƙar mahaifina aka maido masa da ita bayanin da ke cikin wasiƙar shine kamar haka Ya kai mai birnin Askandariya, kai sani cewa saƙonka na bayi da dukiya ya riske mu, kuma mun gode da wannan kalmawa da kai mana gami da baya'a. Amma ka sani cewa ba mu karɓi baya'a gaba har sai ka zo da kanka fada ta ka zubi a ƙasa a gaba na ka shi gaisuwa, sannan za mu aminta da ka a gare mu. Sharaɗi na biyu kuma shine dole ne duk shekara ka dinga kawo mini irin wannan kyauta daga kawo min ta bayi dubu ashirin da dukiya akwati dubu. Sharaɗi na uku shine dole ne ka baiwa wakili na dole ne ka baiwa wakili na matsayi a mazauni da matsauni a ƙasarka domin su dinga kawo mini rahoto duk abin da ke gudana a cikin birnin ka da ƙauyukan ƙasarka sako daga sarki mai cikakken iko kuma sarki daudan maza gallabar sarakuna sarki shagas lokacin da wannan wasiƙa ta gaske mahaifina a karanta a tsakiyar fada sai hankalin kowa da gunzuma ni kuwa sai na ya ɓaci jikina ya kama tsuma cikin tsananin fushi na miƙe tsaye yana mai zara takobi na domin sarki na ce ya kai abba na Ka yi sani cewa idan muka bi wannan sharaɗin sarki tamkar mun zamo bayansa ne domin za mu rike masa saniyar taɗa ne ya rinka taɗan nonanta za mu zama ba mu da wani sirri na kanmu a cikin ƙasarmu kuma tattalin arzikinmu kuma tattalin arzikinmu zai zaune da mutanenmu za su iya fuskantar fatara a talauci kafin na ga wani rufe bakina tun sarki ya daka min tsawa yana mai tagan numfashi na ce idan muka ki bin umarnin sarki shaidar sai ya kashe kowa a ƙasar nan ya mallaki komai namu idan muka ce za mu yake shi komai yawan nan namu sai ya karar da mu saboda yana kan sharafinsa abinda boka rana ya gaya mini kenan a matsayinka na ɗana kuma yadina mai jiran gado ya kamata ka zama mai kishin ka jama'arka abinda sarki Shardas suke bukata kawai shi na kaskanta kaina a gare shi ko mu bashi dukiya kada ka dubi matsayina da kimata a wannan nahiya zan iya sallama rayuwa ta ma gaba ɗaya don jama'a ta da ƙasata dukiya kuwa shirme ce idan ka ta za ka iya samun wata ina bai ja maka kunne babu batun yaƙi tsakanin mu sarki shaidas kuma kada ka kuskura kai wa wani abu wanda zai jefa ƙasar mu ko jama'ar mu cikin haɗari ina mai umartar ka da maza ka je ka sa a shirya mana tafiya gobe gobe za mu rufe birnin sarki shaidas don amsa kiransa kuma dakarun da za su yi mana rakiya kada su wuce su ɗari biyu don samun kariyar hanya daga sharrin 'yan fashe dabbobin daji ko da gama faɗin hakan sai sarki ya miƙe tsaye da kan mulkin sa ya shiga cikin gidan sarautarsa ni kuwa sai bakin ciki ya lullube ni na sunkuyi da kai ƙasa a lokacin da idanuna suka ciko da ƙwallon takaici a wannan lokaci ne fadar ta watse kowa ya kama gabansa aka banne ni kadai a zaune babban abin da ya kona zuciyarta shine na tana cewa mahaifina zai je gaban sarki shagdas ya durƙusa masa alhalin a nahiyar mu gaba ɗaya babu wata masarauta mai tsohon mai tsohon tarihi ɗaukaka sama tamu idan har sarki ya durƙusa wa sarki shagdas shi kenan darajarsa da kwarjininsa idanun jama'a sun zube har abada kuma ba za su ƙara dawowa ba ina zaune cikin wannan hali na bakin ciki da na ya dima Hussein ya zo gare ni ya dafa kafaɗa ta ko da na dago kai ne alba da shi sai na shi sai na ga shi ma yana zubar da hawaye cikin sanyin murya Hussein ya dube ne ya ce ya kai abba na ka zama mai haƙuri da juriya bisa wannan kaddara da ta same mu ina so ka sani cewa komai nisan jifa ƙasa zai faɗo don haka komai daɗewa akwai ranar da sarki shaidar zai faɗi duk wulaƙancin da za mu fuskanta daga gare shi yanzu yana da iyaka wata ran sai labari ina mai tabbatar maka cewa idan sarki shaidar ta kuntata mana a yanzu da zamanin ka to nan gaba namu zamanin zai zai zo sai komai ya sauya sa'ad da wazan ya zo nan a sa sai na cika da mamaki bisa dalilin yin wannan jawabi tamkar wanda ya jiyo wani abu daga wajen bokayi nan take na zungume hussein yana kuka na ce ya kai dana zan kasance mai fatan ganin ranar da sarki shirya zai faɗi kafin mutuwa ta. jin wannan batu sai zan yi janye jikinsa daga cikin nawa ya dube cikin buna da bulmushi ya ce ya kai abba na ina neman alfarma guda ɗaya a wajen ka. cikin mamakin yanzu bai na ce ya kai ɗana kai kowace irin alfarma kake nema a wajena zan ya ce ina son ku yi wannan tafiyar tare da ni gobe zuwa birnin sarki shardas ko da jan haka sai idanu na saka zazzaro na dube shi cikin alamun damuwa na ce ya haba ya kai ɗana ka tana cewa idan sarki baya nan nima bana nan kuma babu kai babu wanda zai gaje mu kenan ko da tsotsayi ya sa mun halaka wannan tafiya da zamu yi mai hadari ce komai zai iya faruwa a gare mu ko a kan hanya ko kuma a can birnin sarki Shardas bugu da ƙari a halin yanzu mahaifiyarka na ɗauke da tsohon juna biyu haihuwar ta ko gobe idan babu ni babu kai a kusa da ita wa za ta kalla ta ji daɗi sa'ad da ya dima Hussein ya ji wannan batu na sai jikinsa ya sanyi amma duk da haka sai ya ci gaba da roƙona akan na bashi ya yi wannan tafiya tare da mu ya ce inda daga shi sarki ya amince a yi wannan tafiya tare da shi muna cikin wannan hali ne muka ji takun sawu a bayanmu cikin sauri muka waiga muka yi alba da shi ba wani bane face mahaifina fuskarsa cike da annuri kawai sai ya so gare mu ya tsakiyar mu sai ke dube yin sannan ya dube Halima zan yi murmushi ya ce na ji duk abin da kuka tattauna kuma na amince za mu tafi tare da kai gobe ko da jin wannan batu sai farin ciki ya lullube rima huzun, ya rungume sarki yana mai sumbatar goshinsa kawai sai sarki ya jikinsa daga cikin na zan ya dube cikin alamun tsananin damuwa kamar zai kuka ya ce ya kai na?" ka yi sani cewa na amince mu yi wani tafiya tare da kai ne saboda dalili ɗaya dalilin shi shine ni ma sa'ad da na taso a wannan gidan sarauta daga san da aka haife ni zuwa lokacin da na kai shekarun ka wato shekaru bakwai a duniya sau ɗaya tak aka taɓa bari na fita wajen birni na bai kamata a ce rima guda wanda zai mulki al'umma da yawa ba ya kasance kifin rijiya bai kamata a ce rima guda wanda zai mulki al'umma ya kasance kifin rijiya ba yana da kyau ka shiga duniya ga yadda talakawa ke rayuwa kuma ka yi gwagwarmaya ka sha wahala sosai domin ka san menene rayuwa amma ka sani cewa akwai sharaɗi guda uku a kanka daga ranar da muka fita daga cikin garin nan sharaɗi na farko shine baka da ikon zuwa ko ina walau cikin daji ko cikin gari face da izini na ko na mahaifina sharaɗi na biyu shine duk abin da za ka yi sai ka shawarce mu sharaɗi na uku shine ba za ka ci ko ka sha wani abu face wanda muka baka da hannun mu. shin ka amince da wannan sharaɗai guda uku da jin wannan tambaya sai ya rima zan yi mai mashi kuma zube ƙasa gaban sarki ya kama godiya cikin farin ciki tare da tabbatar da amincewarsa ga waɗannan sharuɗa ka shiga rukuwa sassafe aka yi shirin tafiya da karu biyu takaru ɗari biyu ne suka yi mana rakiya ɗauke da isasshen guduri sai kuma ku yangi mu wanda za su rinka yi mana hidima tsakanin 'yan fashi da mugayen dabbobin daji sai da muka yi kawo da rukuni-rukuni har guda bakwai kafin mu isa birnin sarki shaidat amma sai da muka tarwatsa su muka kashe na kashewa masu gudu suka tsere da karu guda arba'in kasar muka rasa a cikin wannan gumurzu da la'asar sakaliya muka iso birnin sarki shaidat ko da muka tsaya a bakin kofar gidan sarautar aka je aka yi mana iso sai sarki shaidat ya fitowa saboda jin izinsa da takamarsa kawai sai ya turo wani hadimin sa kai masauki bayan mun zauna mun ci abinci muna hutawa sai tunanin gida ya faɗo min inda na lokacin da muke yin bankwana da matata da zaraina wacce ke dauke da tsohon juna biyu sa'ada ta rungume ni ta rungume ni mu biyu ni da yarima kuzin ta fashe da kuka tana mai cewa ya kai mijina ka yi sani cewa ba na son wannan tafiya da za ku yi domin ina buƙatar ku kusa ni a yanzu fiye da koyaushe ba don komai ba sai don saboda ita haihuwa ba ta tabbas zan iya rasa rayuwata a wannan tafarki ko kuma na rasa abin da nake dauke da shi haka zan iya rasa ku tun da kuma tafiya za ku yi mai haɗari tun a da sarki ya shirya wannan tafiya sai na ji zuciya ta kama bugawa yadda na ga rana haka na ga dare yana mai tabbatar muku da cewa ba zan taɓa samun sukuni da kwanciyar hankali ya face na ga dawa ku lafiya ko da zigayen ta zo nan a sai ni da zan muka kama da tsananin tausayinta ka ƙara ƙanƙame ta sai ni da wajen maka kama ta tsananin tausayinta muka ƙara ƙanƙame ta a jikin muka ce da kuka kamar ba za mu daina ba daga can sai na janye yana daga cikin nasu na dubi na cikin nutsuwa da murmushin ƙarfin hali na ce ya ke ta. ki sani cewa ba na son na yi wannan tafiya saboda rashin sanin halin da za ki iya shiga amma kuma idan har na bar sarki ya wannan tafiya shi kaɗai zan shiga cikin tashin hankali da wasu wasi akan halin da shi ma zai iya shiga don haka dole ne na bi shi ko dan na bashi kariya ina son ki kwantar da hankalinki ki sani cewa na yi miki alkawari duk ya duk ɗanani sai na dawo gare ki a raye kuma na dawo miki da yadima zan cikin koshin lafiya na faɗin hakan ke da wuya sai ga babban hadimi na ya shigo cikin falon na ya rusuna gare ni ya ce ya na sarki ya fito ku kaɗai kaɗai ake jira ko da jin haka sai ni da yadima ku muka miƙe ɗaya da sauri muka nufi kofar fita a guje lizirayen ta sha gaban mu tana kuka ta sake rungume sannan ta jinya jikinta ta dubin ta ce idan na haihu baka nan wani suna za a saka wa abin da na haifa ka sani cewa yarima hudan zai samu kani ko da jin wannan batu sai mamaki ya kama ni na dube ta na ce yaya aka yi kika san cewa ɗan namiji za ki haifa daga zagan ta ce sau uku ina yin mafarkin na haifi da namiji don haka ina ji a jiki na cewa lallai da namiji zan haifa sa'ad da ji wannan batu sai ne mai mace sun na dubi yin hoton na ce na baka dama ka zaɓi ruwan da za a saka wa kaninka yayin da ya zo duniya cikin murna ya rima huzan ya daga kansa sama ya yi ɗan tunani sannan ya dubi mahaifiya ta ce ki sa wa kanina suna ya rima basmal kuma ki masa bishara da cewa ya ji za yayansa ya zo su yi wasa lalle ni ne zan koya masa yadda ake sarrafa dukiyar takobi ko da jin wannan batu sai hawaye zubo wa da ta sake rungu mai lima hussein tana mai sake fashewa da wani sabon kukan a daidai wannan lokaci ne muka jiyo muryar sarki yana mai kwala mana kira cikin hanzari na fisge lima hussein daga jikin luziraina na ja shi da gudu muka fice daga cikin falon hussein na waigen mahaifiyarsa yana hawaye ita ma tana kuka lokacin da daidai nan a tunanina sai yarima zan yi dafa kafa a tana dawo cikin hayyaci na yarima zan ya dube ni cikin alamun damuwa ya ce ya kai abba na anya ko babu wani mugun nufi a zuciyar sarki shaidas a kanmu? ya kamata a ce ya fito ya tarbe mu bisa irin matsayin mahaifin karkarsa a wannan nahiya amma kuma sai kawai ya aiko da hadimi aka taho da mu nan masauki sa'ad da na ji wannan batu sai ne mai mushi na ce kada ka damu ya kai ɗana duk wannan ba komai bane babu wani mugun a da sarki shaidas zai mana kawai dai wulakanci ne irin nasa na son nuna isa ko menene ai da zarar mun isa gabanta za a yi ta ƙare ya sallame mu koma zuwa kasan mu buri na kawai shine mu koma gida mu iske mahaifiyarka ta haihu lafiya kafin da rufe baki na sai ga sarki ya shigo cikin ɗakin namu ku kuyanginsa guda hudu na biye da shi ɗauke da abinci cikin kuzari muka zube ƙasa muka kwashi gaisuwa su kuwa waɗannan kuyangi sai suka ajiye mana abincin da abin shan a mu suka juya da baya suka fice sarki ya zauna a gaban mai duye mu cikin annushu ya ce na kasa cin abinci na shi yasa na yanke shawarar da zo hannun domin mu ci tare ko da jin wannan batu sai ma ke kama mu na dubi sarki na ce ya kai abba na kai ko mai dalilin da yana cin abinci sarki ya ajiye zuciya yana mai sunku da kansa kasar din ya ce tunda muka shigo cikin garin nan naji zuciyata tana bugawa abu ne mawuyaci mu bar garin nan lafiya cikin farin ciki musamman idan muka yi duba da irin karɓar da sarki shaidas ya mana ta wulakanci da rashin nuna muhimmanci na a gare shi yayin da sarki ya zancen sa sai na yi dariya na ce haba ya kai abba na A kan wani dalili za ka yi irin wannan tunani alhalin mun kasance masu biyayya ga sarki shaida su game da bin umarninsa ni na san cewa babu wani tsautsayi da zai same mu lafiya kaɗau za mu koma gida kawai mu jira mu ga yadda za ta kasance tsakanin mu sarki shaida ko da jin wannan batu sai sarki ya saki ransa hankalinsa ya kwanta dan take muka kama cin abincin cikin raha da nishaɗi muna ta hira da ban dariya har sai da muka koshi to yanzu littafin tsatsiba ya fara tafiya domin yanzu ne za ku san an fara karanta tsatsiba za ku ji yadda za ta kaya tsakaninsu da yadda ake tsantsan yaudara da cin amana da kami da rashin imani to kafin dan dai ni ne shiraihu usman in ke da tinafasin a cikin wanda littafi littafin tsatsiba littafi na shida na marubuci abdulaziz salima da gini wani mai kanto muku a nan youtube a tashar hausa novel tv za mu dasa aya a nan saboda shigan lokaci za ku ji mu a ci gaban wannan labari idan kuka yi mana subscribe sannan kuka yi mana kuka danna alaban ƙararrawa